matar aljan da dan mutum me zai faru rayuwa da abin tsoro kai inas ina kuma kike ƙara kawo mu nan ice ko ba garin nan kuke ka dauka take kai mu ba inas ko ɗaya wannan gidan yana a cikin garinku ne mun baka wannan gidan ne domin kasancewa muna ganin wannan ya fi wancan girma na gode da wannan abu da kuka bai amma kin san babban na a rayuwa na gana kyautata wa mahaifiyata abin da nake so yanzu ki zo mu je mu ɗauko su Matar aljan ke aka yi wa canjin suna. Menene zaya an dabe ki a wannan da shi kun zama dangin juna. A dare ba barci ya kasance tamkar rana. ga abin tsoro to kin ga gida ko na ga gida ali gida yayi miki na ga gida yayi Allah ya albarka Allah ƙara arziki Allah ya sa a dace Allahumma amin Allah ya albarka Allah ƙara arziki Allahumma amin ga danga busar yaki na ɗaya tankar da goma Allah ya maka albarka Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin yau yaya an riga an gama ganin gida amma gaskiya ya sai na fara zaben dakuna na kafin kowa ya zaɓi nashi a'a mace za ta fara zaben ta sannan daga baya kuma sai ku zaɓi naku ai dama umma ita ce farko sannan mu ƴaƴanta ni dai ba ni da matsala ni ba ce ma abin babban ɗaki ba ko ƙarami ne a bani ne ba ƙyale-ƙyale nake nema ba Allah dai yi muku albarka Allah ya sa a gama lafiya Allahumma amin ma Allahumma amin ma Allahumma amin Ah. to na'am diyan da ke so haka za kin gane ko ki zauna ki huta ana ko kuma ku zo mu je ku nuna muku rago gida amin Allahumma amin Allah isa zama dangin juna yawwa dare ba barci ya kasance tamkar rana ga abin tsoro za ya bayyana kowane sashe babatin yanku katin da ba wani mai rashi wai ana kake samun kuɗi ba shi nake so ita ka ɗauko kuɗin da kake da shi ka kawo su waje na san da za a yi da su ina da kasuwancin da zan saka su a ciki yanzu na za su bunƙasa ka dai san ni ɗan kasuwa ne ka san wani abu ne akan al'amarin da yake faruwa a kaina to waye bai sani ba kowa ya sani ko ka tsammanin babu wanda ya sani kuma kana ganin idan muka ce za mu yi harkar kasuwancin za a samu ka kasuwanci da ake ba a samu in ka ba a samu a kasance a kuɗi kaɗan ne idan kuɗaɗe masu yawa ne wanda suka wadata yanzu kamar kai ne ka dafa shinkafa ka barbaɗa mata yaji idan ka ciya za ka ci ka ce mun ƙau kwarai ah, zan ji ta kau kau shi ne kasuwanci da kuɗi ne haka ne ko kuma magana kai tunani ba abin da za ka nazari yanzu kai tunani a ah, ai ka san ni duk duniya ba wanda ne yadda da shi sama da kai sanin hakan ne yasa na kawo maka shawara mai kasuwanci na amince amma ka wanda ya shina ni ka sa harka ta ɓurfi babu wanda ya sanin mene yawa da kai shi kai yawa to na gode na gode ummi ummi zo Zauna Na. Ummi. Duk da dai ba sai na gaya miki waye ya fita yanzu daga falon nan ba. Ali ne kuma kin san waye shi a gidan nan sarkin gidan nan ne. Kuma kin san halin da yarki take ciki ba ta da lafiya. Sannan yar uwarki da take zauna a tare da ita ita ma Allah ya jarabce ta da rashin lafiya. Wanda haka ne amfani da wannan damar da ke ta ƙasar waje za a duba lafiyarta kuma za ta ci gaba da karatunta a can. sannan yar kwaki da take nan ba zan so in bar ta haka ita kaɗai ta zauna ba duk da kin san cewa akwai larura da take fama da shi ina so za ki koma gidan yar ki, amma za ki mai aiki biyu na farko ki lura da ita da kanta kuma ki lura da mijinta ali duk irin motsin da yake a gidan in kin ga wani motsi da yake na daban ki zo ki gaya mu ko ki kira ni a ki gaya mu in ya fita ki sa ido da jaka in ya fito da jaka ki sa ido in ya shiga ɗakinsa da jaka ki lallaba ki zai kika biri ne a jakar ko me yake a gidan aikin gida ce ki ki lura da mutuncinta ki lura da ita kuma ki lura da bajinta wannan shi ne abin da ya sa nake cikin kin gane ko yawa ina hajiya ne Allah hajiya ba su dawo ba abba to ba su dawo ba to babu damuwa eh, ba wani abu ko ba ko abba ubangiji allah miki albarka ta iya tafiya ki koma to malam hadi hadi kaki ta malam kamar yadda ka sani ne afuwan wannan da kake gani a gefen ka ita ma tana daga cikin 'ya'yana ni na haife ta sunanta ummi ita kuma yar uwar ta mai da ita landan tana karatu domin na fuskanci ita ma ba ta jin daɗi sai ne shawara cewa bari ɗauke ta kai ta ƙasa turai ta gama karatunta a can amma kuma ka san ba zai yi gida da mace a ciki ba lafiya a bata ita kaɗai ba wannan ya sa na ɗauko ƙanwata ummi na ce ta zo ta zauna domin ta daga lura da ta amma ina tabbatar maka da cewa algaba ta mala duk abubuwan da suke faruwa wallahi tallahi laifin domin shi ne babba a gidan nan kuma shi ne yake aurenta algaba ta malam mukan yi maganganu mm-hmm. kakan yi istihara kakan yi maganganu kuma ana kiyayewa amma yanzu haka haka mm-hmm. haka wata abin da kamar yadda kai bayani mm-hmm. sai dai mu ce in ba a tashi gaba ɗan yi wannan zama ba al'amura za su zama inda da lafi wa ina ne ya muna cikin kusa lafiya alhamdulillah ba wanda yake damuwa ko magana ta samu alhamdulillah mana tun da ka turo aka yi addu'an nan mm. na samu lafiya da na tashi da ƙafafuna babu kuma zaman kujera na gode ma Allah na yaba annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun gode Allah to ai algaba ta malam mm, to ai dama abin da ake kira tun da Allah ya kawo raka mm. sai mu gode wa Allah dama Allah shi ne eh. abin godiya abba ni ce dama ba na dan jin daɗin jikina shine aka ce za a kai na asibitinka ah, to yanzu tun da baki jin daɗi yaushe za a yi zaman sai an saurari wai umarni na ai fa a wasa da lafiya ya kamata a ce an kai ta eh aisha Allah ƙara lafiya. Amin amin. Alhaji. Na'am. Ka san kowane gida katanga ce take kewaye sirrinsa. Eh. Wanda idan aka zurfafa bincike abin da za a tarar ba za a so shi ba. Ah, to ana gafa ta malam ni fa ban fahimci bayanin ka ba. Katanga ta sirrin gida in an tsawaita bincike ba za a ba. Gwarai da gaske. A fahimtar da ni. Zan fahimtar da kai mu je daga waje. Ah, to ana gafa ta malam algaba ta mana me yasa sai mun keɓanta za ka gaya min a faɗa a gaban kowa a wannan sirrin ne sai mun fita zanga Ala shiga ba ta mana sai mun fita in an bincika abubuwan suna da yawa saboda haka mu je wajen to to gafarta mana wato ni wani abu ne yake rikita ni wato na kasa gane yadda al'amuran nan suka kasance kuma ka san zargi babu kyau bayan na yi tafiya na je london na yi ayyuka da na dawo mm. sai na bincika sai na fuskanci wannan yaron ali sarki na kenan mm. kwata kwata ma baya zuwa ofis da kuma na ci gaba da tsananta bincike sai na fuskanci cewa akwai wani katafaren gida da ya siya mahaifiyarsa bayan haka ga motoci na zamani ana hawa to shi yasa ka san ba da kyau zato kuma an ce zato. ne to amma ni algaba ta malam na ta kuma ka san kai ne na kusa da ni kuma na aminta da kai anya yaran nan ba amfani yake da dukiyar da yata take da shi ba an zo gajan alhaji eh. kana da zurfi a harkar kasuwancinka wannan gaskiya ne mu kuma Allah ya hore mana ilimi daidai gwargwado wannan yaro ba da kudin yarinyar da yake amfani asali mahaifiyarsa wannan yarinya ita ta warkar da ita daji ta yaya ake yi siya mahaifiyarsa wannan ka ta fara gidan ai abin da ya zama ba za ka sani ba cewa wannan yarinya tana amfani da ruhanai ne duk abin da ga yayi da kuɗi wannan yar taka ita take bashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah shi ka fata malam dukkan kuɗin da yake samu abin da ka kaga yayi da kuɗi daga ciki bashi to ya ake haka ta faru wato al'amarin aljani ya wuce duk yanda kake tsammani la haula wala quwwata wato duk dukiyar da take sararin duniyar nan idan aljani yana kaunar ka a duk nisan da take cikin saka yakan iya amfani da damar da Allah ya bashi ya kawo maka ya mallaka maka kai duk abin da kaga dama da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan na fahimce ka kana nufin rauhani ne yake bawa ƴatta kuɗi take baki la ilaha illallah rauhani ne Muhammad Rasulullah ba shi kuɗi yake dukkan hidimar da zai babu damuwa babu damuwa bari kira shi ah. wa alaikum salam ah, kana ina ne to to ka hanzarta yanzu ka zo mu haɗa gidan eh ka zo ina neman kanna eh to ka zo ah. alhaji ai wato um, alhaji al'amarin ruhani duk wani abu da ka gani a sararin duniya su Allah ya mallaka musu su amfani da shi kuma su mallaka wa dan adam ya amfani da shi a lokacin da suke da bukata Allah ya ta mala bai dai kwashe duka dukiyar ta ba shi wani rawani ko ba dukiyar kai ke amfani da to ba mata ba ce sukan amfani da dukiya duk inda take sallallahu alaihi wasallam sukan ba wa wanda suke so su mallaka masa ita ya amfani a lokacin da suke so a dare ba barci ya kasance tamkar rana ga abin tsoro za ya bayyana kowane sashi Ali, a matsayin ka yana da kyau in tambaye ka shin don Allah da amara ka ta. Abba me kake son ka sani? Ali, abin da ya shafi ganin gidanka amma don Allah ka gaya mu gaskiya in kuma ka ƙi gaya mu gaskiya to ka sani fa Allah yana kallon menene yake faruwa tsakaninka da matarka ƴata alhamdulillah abba muna zama lafiya yau watan ka nawa ramar karka ga aiki na daɗi to a ina kake samun kuɗin da kake kake ina kake samun kuɗin Ah, abba ina karɓa wani zubin hannun abokina alhaji haya makudan kudade haka har sayan gida da mota da canja kayan alatu gaskiya ali akar makallahu Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa bismillahi rahmanir rahim inna allaha yarzuqu ya sha. Allah yana azata dukkan wanda ya so. Ko da baka san ta hanyar da kudaden suka fito ba, kawai ka gansu a gaban ka. Allah shi gaba ta mana. Alhaji. Tunda ya ambata sunan Alhaji. Na'am. Ai na san shi. Gaskiya ne. Yanzu bari in kira shi Alhaji. Na'am. Jibi gaskiyar magana. Zama dangin juna a dare ba barci. ya kasance tamkar rana alhaji barka da ga abin tsoro za ya bayyana to Allah bai gaske cewa akwai yaro nan guri na sarkina ali bai gaske magana cewa kai kake ba shi rancen kuɗaɗe eh eh yana da kuɗi abin da ya rinta na ƙarshe ma ah, miliyan goma sha uku to ba da na gode na gode sai mu haɗu Alhaji, yaushe kuma ka fara koyon ƙarya? Wallahi Ali me sani ne wannan ƙarya. Ko ke san me sani? Rayuwar wasu na ce Kowa fa ya san matsalar da Ali da Inas suke ciki, kowa gudan su yake yi. Amma kai sai ƙara tsunduma kake a cikin lamuransu. eh na sani na yi don Allah ne duk abin da za ka yi shi inda aikin alkhairi ne kada ka tsoron komai Allah ya san manufata ah, Allah ya taimaka na san zai ce kin yadda da kin san kuma ni waye mijinki sai ma ku san ba zan taɓa yin wani abu da zai dagula mana da sai ta Shi kenan. Allah ya taimaka alaga mutum alaji to alaji haya ya tabbatar da cewa shi yake washe wancan kudade hasali ma kudin da ya washe na bayan hasali ma kudin da ya washe na karshe naira miliyan goma sha hudu ya washe abba zan iya tafiya eh, eh, eh, ke aka yi wa to akan kallon Allah ya saka to masha Allah lafiya matar aljan da shi kun zama dangin juna a dare magana da na gaya maka kasance ita ce fa a sake tashi tsaye a kanta ga abin tsoro na tabbatar maka da cewa yan nan taka ita ce take daukar wayannan makudan kudade take bashi yake wannan mushasha da shi saboda a irin wannan lokaci da muke ciki yanzu samun wanda zai dauki makudan kudade irin wannan yana baka kana irin wannan bishashar da shi yau ya baka gobe ya baka to alhaji ko kana da wata masaniyar hudar kasuwanci tsakanin wannan siriki naka da shi wancan amini nasa ni yanzu so da ke tattara ko mu da kai shi mu bari tun da kaga a gaban ka da kira wannan sirikin nasa gaskiya a gaban ka da kira wannan abokin nasa kuma na san shi ba gara mutum ba ne a tajini ne kuma shi ya tabbatar da cewa yana ba shi rancen kuɗaɗen nan ni yanzu damuwa ta yata da take cikin wani hali kuma an gama ta nan sanar kanka ne watan Allah ya jarabce ni na san yarinyar nan wannan gaskiya ne wannan ya gaskiya ne alaji to abin da nake so ai mana addu'a alhamdulillah babu laifi addu'a muna yi kuma za mu ci gaba da yi to amma tunda lokaci yayi ina ga zan karasa gida domin samu almajirai za mu yi sallah insha Allah assalamu alaikum alaji. za mu koma gida insha Allah masha Allah Allah taimaka mana masha Allah mm, matar aljan ke aka yi wa canjin suna menene zaya an be ki a wannan rana matar aljan shi kun zama dangin juna kana nan baka tafi ba kai da mana ke jira karan kullum to me kake bukata akan maka Allah so nake ka janye daga wannan magana a janye daga wannan maganar kamayya ana ina nufin ka cire hannunka da kone wannan mutanen da kake so kai to to ta hanya za a yi haka kwantar da hankalinka ka sabon da za a yi buena pregunta. Account. In account number. To ba damuwa dai. Bari mu gani. Ga account number. Hmm? Lafiya? Sannu. Sannu an Aisha lafiya? An Aisha! Anta Aisha, lafiya? Anta Aisha, Anta Aisha, kai bari in kira Umma. Umma! Umma! Matar aljan ke aka yi wa canjin suna. Wato wannan yarinya ta yi abinci. Menene zaya an dabe ki a wannan rana? matar aljan da shi kun zama dangin juna a dare ba barci ya kasance tamkar rana sukari kuma umma ko da gishiri kike nufi a umma ban ce kun yi karya ba amma ni da ko suga ba na so to take ji mana bakin ki ko me zai faru rayuwa da Umma, na'a. An ta Aisha ta faɗi, Aisha ta faɗi. ga wata can ta faɗi. Eh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. I mm, wa inna lillahi wa inna ilaihi hasbunallahu wa ni'mal wakil inna raji'un to yanzu me abin yi a kai ta asibiti mu muna da abin da zamu yi mata ne ai ya kamata a kai ta asibiti kar a jinkirin kai ta asibiti ka fita ka samo mota a kai ta asibiti wannan zama ba zai yi wa mana ba to ma za a kai ta dama ai abba ya ce a kai ta asibitin eh. to bari kira direba inna ilaihi da ita lafiya lafiya rayuwa da abin tsoro babu daɗi sai horo alhamdulillah assalamu alaikum yawa mai nauni ina gajiya ba gajiya alhamdulillah wallahi yaya mai jiki a ah, mai jiki da sauki alhamdulillah rabbil alamin ta yi magana ta yi magana alhamdulillah alhamdulillah ta buɗe a ah, ta buɗe da Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin ai sun kwantar da ita ma sun ba ta ɗaki eh, no. Ka dawo? Eh na dawo ma na dawo. Yaushe ka dawo? Yanzu na ma. Ya me jiki? A me jiki da sauki alhamdulillah. To Allah ya kara. Allahumma amin ma. Allahumma amin. Jiki dai da sauki. A jiki da sauki alhamdulillah. Ta yi magana? Eh ta yi magana. Ta bude ido ta. Eh ta bude. a ah, An kwantar da ita ma. To. An ba ta daki. Ma. Na'am. Zan iya shiga ka ciki ban daki nake so na shiga. To. matar aljan ke aka yi wa canjin suna menene zaya addabe ki a wannan rana matar aljan da shi kun zama dangin a dare babarci barci ya kasance tamkar rana ga abin tsoro za ya bayyana kowane sashi babatin yin kuka tun da